الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب المساقات قال باب سكر الأنهار wannan babi na abin da ya shafi ban ruwa ko kuma shayarwa ko tona rijiya ko makamancinsu wanda ya kawo babi na wato datse eh, ruwa ko kuma magudanan ruwa mana hukuncin yin haka قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن أروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري استرعي الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن أمت ابن أمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا wannan babi na dafe magudanan ruwa abdullahi dan zubair ya rawaito daga wato mahaifinsa yana ba da labari cewa wani mutum daga cikin mutanen al'ansar mutanen madina ya yi husuma da zubair a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato a wata magudanar ruwa ta alharwa wani yanki ne na madina wanda suke shayar da wato itatuwansu na dabino da wannan ruwa din sai suka yi husuma sai shi mutumin yake cewa wato ka sake ruwan ya tafi ya kai zubair domin zubair yana datse ruwa ya gama ba da wato uh, gonarsa sannan sai ya bude sai ya koma gonakinsu sai ya ce shi bai yadda da haka ba sai dai kawai a sake gaba daya sai aka yi husuma gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zubair kuma ya kiya daga masa kafa akan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ya kai zubair uh, idan kai ban ruwanka to sai kuma ka sake ruwan ya kai ga makwabcinka wanda wannan shine asali in kai kai naka bar ruwan to ka bude kuma makwabcinka ya samu to kaga wannan duk wanda ya ji wannan hukuncin da aka yi ai ba sai saba ba tunda shine yake sama da wannan to sai mutumin ya fusata sai ya ce a ah, dan dai wannan dan wato ka ce shi yasa ka ce ka ba da wannan hukuncin ma'ana bai ji daɗin hukuncin ba to a nan take sai fuskar manzala sallallahu alaihi wasallam ta canja ma'ana yayi fushi saboda idan manzala sallallahu alaihi wasallam bai yi adalci ba zai yi adalci to wanda zai yi adalci kuma wannan hukuncin da yi shine adalci to sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zubair ya kai zubair ka shayar da ruwan kai ba ruwan a gonarka sun mahbisil ma yace sannan ka dadi har ruwan ya sake komawa daga inda ya taho tunda aka yake so a yi ce to ka bayar ɗin sai ka datse sai ya koma inda ya taho sai zubair yake cewa wallahi ina kyautata tsammanin wannan ayar akan haka ta sauka Shi ne wato da wancan mutumin ya yarda da hukuncin maza Allah sallallahu alaihi wa da ya fi sauki sai Allah ya ce fala wa rabbika ma'ana Allah yana rantsuwa cewa lallai kuwa Allah yana mai rantsuwa da kansa la yu'minuna ka shine fala la yu'minuna cewa lallai imanin su ba zai taba cika ba su mu'minai kenan hatta yuhaqqimuka kafi ma shajara bainahum har sai sun hukunta ka a cikin abin da yake gudana na sabani tsakanin su ma'ana kai annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama ka zama kai ne mai hukunci ثم لا يجدوا fi انفسهم harajan مما قضيت sannan kada su ji wani wato damuwa a zuciyarsu na abin da ka hukunta wa yusallimu taslima kuma su mika wuya mika wuya na gaba daya to kaga wannan shine abin da Allah yayi umarni da ayyuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to in dai har yayi hukunci to hukuncin nan nashi shine daidai kuma imanin mutum ba zai cika ba har sai ya yarda da hukuncin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shine hukunci a karkashin wannan hadisi wasu suna cewa musamman babi na abin da ya shafi alƙalanci ya matsayin alƙali idan yayi hukunci a cikin fushi tunda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fusata ne yayi hukunci kuma ya zo cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbil qadi hina yaqdi wa huwa ghadban ya yi hani a kan yin hukunci a cikin fushi manzo Allah ya ce kada alƙali ya yi hukunci alhalin yana cikin fushi to ya za a yi haɗa shi da wannan fushin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu yayi kuma ya zartar da wannan abu e fushin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na wannan mutumin ya ki karban hukuncin sa ne kuma duk wanda ya ki karban hukuncin annabin Allah ya ki karban hukuncin Allah da haka ba wai fushi bane da ma'ana zai iya sa shi ya yi rashin adalci kenan fushin da zai sa a yi rashin adalci a hukunci shine ake hana a kai ma'ana alkali yana cikin fushi ran shi ya ɓaci to bai kamata ya yi hukunci a lokacin ba sai ya bari sai lokacin ya ga dama sai ya daga kes ɗin sai ce ya daga kes ɗin har sai nan da wata ɗaya Dan yana cikin fushi to shi malamai ma suka yi kiyasi cewa ba ma fushi ba duk wani abu da zai kawo tunanin alkali ya zama baya jikinsa kamar tsananin farin ciki ma baya hukunci don zai je rashin adalci alkali yana cikin halin farin ciki misali a ce an ƙara mashi matsayi yana cikin wannan ce zai zauna ya hukunci zai ta abin nan ba zai abin da ya kamata ba ko kuma yana cikin tsananin damuwa ko matsuwa to wannan ma bai kamata ya hukunci ba duk ana kiyasin su akan fushi ma'ana duk abin da zai kawo tunaninsa baya kan abin da zai hukunci domin yana iya sa shi yayi hukunci wanda bai dace ba yasa ko da mai ladabi ne ko malami ne a makaranta ba a so yayi madalibi ladabi a yayin da yake cikin fushi domin fushin yakan iya rinjaye rinjayarsa har ya wuce iyaka wajen hukunta wannan ɗalibi to haka nan ko uba ne a gida ko uwa kada su dinga yin hukunci a lokacin fushi shi yasa zaka ga wani lokacin idan iyaye suka fusata maganar da za ta fita a bakinsu sai ka ji ba daɗi to da bai kamata su yi haka ba sai sun huce saboda yin hukunci cikin fushi ko furta abu cikin fushi yana da hatsari yana iya kawo a yi abin da za a zo ana nadama a kan to amma wannan kamar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci karo da wancan hadisin da ya hani ba saboda shi fushin nasa ba wai ya sa shi ya yi rashin asali a kan adalci ne ya yi adalcin ne sai kuma mutumin ya ce bai yadda ba sai ce to ya tabbatar da wannan hukuncin wannan adalcin dai shi ne ma'ana shi alkali duk lokacin da zai hukunci kada ya sa wai don wani ya fusata bai ji daɗin hukuncinsa bai canja hukuncin shi mana komai rashin jin daɗin da mutum zai yi in dai ka hukunta abu daidai ne to ba a janyewa sai dai in ba daidai ba ne in ba daidai ba ne akan janye alkali yakan iya hukunci ya koma ya cewa abin da yin nan ba daidai ba ne kuma ya koma ya canja amma in ya zama ba daidai ba ne amma ya zama daidai ne ba magana canjawa shi ya sa a nan manzala sallallahu alaihi wasallama bai canja abin da ya hukunta ba ce haka shi ne ka'ida bal ma sai ya ma wancan mutumin hukuba cewa to a datsa ruwan ma kar ya zo wajen shi saboda ya ƙi karɓan hukuncin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ala sai muhammad ibn al-abbas ya ce yawanci suna rawaito hadisin ne daga urwa wato eh, daga abdullahi laif ne fakar yake ambatan urwa daga abdullahi amma suna rawaito hadisin ne daga urwa daga azubai kala babu shurbil a'la qabla al-asfali irin dai wancan hadisin ne babin a shayar da wanda suke tudu kafin a zo wanda suke kasa tunda shi wato shi azubair gonar shi tana sama da wannan mutumin haka sai an fara bada na sama kafin na ƙasa ya samu قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم أرسل فقال الأنصاري إنه ابن عمتك فقال عليه السلام iski ya zubai hatta yablugal ma'ul judura summa amsi fa qala zubayr fa ahsibu hadhihi al ayatu fa ahsibu hadhihi al ayata nazalat fi dhalika fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum irin dai wancan hadisi sai dai kawai ya canja mashi babi ne babin yace na sama ya shayar kafin na kasa qala babu shirbil a'la ilal ka'abaini har yanzu dai akan wannan babin yake ce babin shayar da na sama amma da iyaka ma'ana akwai daidai gabar da idan gonar shi ta samu ban ruwa to karka wuce wannan gabar sai sake ma dan uwansa sai ce ilal ka'abain ma'ana daidai da yanda mutum ya sa kafar shi daidai sawun kafa din nan idan ban ruwan da kai na gonarka ya kai daidai wannan level din to shikenan sai ka sake ma dan uwanka shi ma ya samu sai ka sake ma dan uwanka ya samu ba za ka ce sai ya wuce ba kuma da haka iyaka wannan sai ka mayar masa قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد ابن يزيد الحراني قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن أروة ابن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ليسقي به النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فأمره, فأمره بالمعروف ثم أرسله إلى جارك فقال الأنصاري أن كان ابن أمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقال لي ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر وكان ذلك إلى الكعبين معنى da masu gonaki suka zo suka auna maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka ga umarnin da ya ba az-Zubair daidai in an auna ruwan a mayar da shi ya koma kafin ya sake dawowa wajen wancan bai wuce idan sawudin ba domin hukunci ne na Allah eh, in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta abu Allah ne ya hukunta domin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha haka yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta shine daidai din to wannan shine al-ma'ruf da haka idan kana da makwabci kana ban ruwa ila ruwan sai ya zo wajenka kafin ya kai wajen shi to idan ruwan ya kai daidai da ma'ana abin da bai zarce idan sa'u ba sai kai kuma ka sake mishi shi ma ya samu shi ma akwai wani a gabansa ya sake mishi ya samu wannan in ya zama hanyar ruwan guda ɗaya ce kuma sai ta shiga ɗaya gonar ta je ɗaya amma ya zama hanya daban-daban ne ba matsala ai ma'ana hanya daban-daban ne idan ƙoramar ta zo ta gangara kowa akwai inda zai ja bakin ruwansa ba su da matsala ai ko amma sai ya zama koramar tana tudu ne sai ta bugo na wannan kafin ta je wancan to kaga abin da ya kamata sai ya bi wannan ka'ida in ya shayar kar ya hana dan uwansa sai ya sake shi ma ya samu wancan ma ya sake ya samu qala babu fadli saqil ma babun falala na shayar da ruwa ma'ana an yi magana a farkon wannan baban akan wannan falala na mutum ya shayar da ruwa ma'ana lada da mutum zai samu cikin ya shayar da wani ruwa ko da wani irin ruwa ne ma'ana komi karantarsa komi yawansa an ce shayar da ruwa yanzu ka ɗaufiyo wata ka ba wani ya sha ya shiga cikin wannan babu haka nan yanzu ka tona rijiya wani ya zo ya sha ya shiga wannan babu haka nan ka tona bohol wani ya zo ya sha ko ya amfani da shi ya shiga wannan babu haka da abin da ake nufi kenan قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم محمد بن زياد a wannan hadisi na farko a wannan babi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa wani mutum wata rana yana tafiya sai ƙishirwa mai tsanani ta kama shi sai ya shiga wata rijiya ma'ana rijiya kala-kala ce akwai rijiya a irin kasashen asia din nan ko india ko bangladesh saboda zurfinsu aka musu wani abu kamar matattakala haka sai ka je ƙasar sai ka jibi ruwan sai ka hauro to kamar irin wannan rijiya ce ba irin tamun tsokakkiya ba haka ana yin ta da faɗi sai a mata abin da mutum zai taka har ya kai ƙasa saboda wahalar ɗiban ruwa in sun tona ta yi zurfi da yawa dole sai an mata abinda mutum zai taka har ya kai ya samu to wannan mutumin irin wannan rijiya sai ya sauka ya taka har ya je ya ɗibi ruwan ya sha har ya ji kishirwar ta tafi to lokacin da ya fito daga rijiyar sai ya ga wani kare yana cin ƙasa saboda kishirwa ma'ana kishirwa ta kai shi har yana lasan ƙasa to sai yayi tunani ya ce lallai abin da ya same ni shi ya samu karan nan na tsananin kishirwa sai ya tausaya makaran kagan wani ne zai ce kare dabbabban zai na ruwan shi da ita da haka sai tausayin karen ya kama shi kuma ya tuna irin halin da ya shiga ciki shine in kaga wani yana wahala kada ka ki tallafa masa ka tuna kai ma cewa in kai ne kake ci halin ne ya zaka kasance don haka shi ya riga ya san wannan wahalar kishirwa ko ya san wahalar kishirwa da haka sai ya sauka rijiyar sai ya ɗebo eh, ruwa a cikin kofinsa kofi shi ne takalmin da ake yin shi na fata yana yana yana yana ana cusa kafa a ciki haka ana ɗaga shi har ya kai kaman haka to sai ɗebo ruwa a cikin wannan takalmi na fata tunda ba inda zai kama sai ya sa a bakin shi ya daddafa ya fito da ya fito sai ya ba karen nan wannan ruwan sai karen ya sha to wannan aiki da yayi sai Allah ya ji dadin aikin da yayi har Allah yayi godiya ga aikin da yayi Allah ya ce ya gafarta masa to kaga wannan shayar da dabba kenan ina ga shayar da mutum haka karka yi rijiya ka ce wani ba zai diba ba ko kuma ka dibi ruwa ka sha ka hana wani haka wannan falala ne kaga sakamakon haka na dabba kenan Allah ya mishi gafara to mu ba ma bukatar gafara Allah ne da haka babu kyau a hana ruwa to anan ne fa sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma abin ya ba su mamaki suka ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har dabbobi ma muna da lada akan su idan muka musu wani abu na alkhairi har da dabbobi sai ya ce ai duk abin da ke da hanta ma'ana danya yana nufin duk abin da yake da rai a cikinsa ya yana da lada in ka mishi kyautatawa ma'ana dirrai yana buƙatar tausayawa kuma dirrai yana buƙatar kyautatawa saboda haka duk wanda ka kyautata ma in dai rai ne yake jikinsa ka ji tausayinsa to Allah madaukakin sarki zai tausaya maka aka yi la'akari da cewa ai wannan dabban a'a haramun ne waye tausayawa ne ma'ana kai yanzu rai kake kallo ba wai kana kallon shi karan kanshi abin bane yanzu kafiri ai Allah baya san shi ko ko Allah yana san shi to shi kenan ana zaune sai wani ya zo ba musulmi ba sai zo jan musulmai ya ce ya je neman jini ba yi da kudin da zai biya a bashi jini yana neman musulmi su bashi jini a samu shi za a bayar za a bayar za a duba rai ake zo a ce tayansu ba wai magana kaburi ba ne. yanzu ran za a duba ba wai za a duba siffar shi ta kafirci ba ne wannan shi da Allah kuma ne amma kai yanzu kana so ka ce to rai ne dan Allah ya ce wa man ahyaha fa ka annama ahya an-nasa jami'a duk wanda ya raya rai daya tamkar ya raya dukkanin al'umma ta iya yi wa sanadiyyar sanadiyar ya yi imani da Allah saboda haka ana duba rai din ne ba ya ana duba halin mutumin bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ko a wajen yaƙi aka zo idan ce idan mutum ya yi saranda ya mika wuya to kar ku kashe shi in kun ga ya gudu ma ku kyale shi in kaga ya gudu ka jale shi haka akwai irin waɗannan abubuwa na tausayawa yanzu ka zo kaga ana gobara ai ba za ka tsaya tambayan gidan musulmi ne ko na kirista ko kai dai naka ka cetar da wanda yake ciki ko kaga wasu sun tare wani za su mushi kwace ba za ka tsaya cewa a'a wannan musulmi ne ko kirista ba ko wannan yare ne ko ba yare na bane ko wannan dan unguwanmu ne ko ba dan unguwanmu ba kai dai abin da kake so yanzu ka yi hani ka yi ƙoƙari ka tserar da wani haka wannan karantarwa ne na addinin musulunci mabda ne ma'ana kyawawan ɗabi'u ne da addinin musulunci ya karantar shi yasa ba laifi ba ne suka je ka tona ma wanda ba musulmi ba rijiya su amfani da ruwa domin kai lada kake nema ba za a ce dan kafuri ba ne ba za ka samu lada ba tun da kakare ko gakare dabba ne an samu lada a kansa haka babu laifi ka tona musu rijiya قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال تحدشها هرة قال ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا wannan hadisin na wato asma binti Abibakar, ɗan uwanna na aisha rabi radiyallahu anha ta ce wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ta kusu shine wato ma'ana kusufi na rana ya yi sallah rana ta yi kusufi sai aka yi sallah don allah ya yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yayi sallah din nan sai Allah ya kusantar masa da wuta ya ganta ya ga wutar jahannama sai yake cewa ya Allah ina cikin al'ummata ma'ana ni ma al'ummata suna cikin waɗanda in sun saba za su shiga wutan nan sai kuwa ina cikin kallon haka sai ga wata mace Allah ya bujiro min da ita a cikin wuta na ganta ma'ana wata kyanwa tana ta ya kusanta ma'ana da, da, da yatsinta da faratinta mace ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuma menene al'amarin ta a wuta fa? sai aka ce ai wannan kyanwar macence ta killace ta ta hana mata ci da sha har ta mutu saboda yunwa to ina ga mutum kuma ka tsare shi ka hana shi ci da sha har ya mutu kaga yan kidnapper suna cikin tashin hankali dan ba su da abincin da za su ba mutane yanzu da sha ba za su ba kala ce sai an biya su to dabba kenan ta tsara mutum a wuta ina ga mutum haka ka tsare dan adam ba ta bashi abinci ba har ya mutu yasa ba a ba a azaba da ka sa ma mutum yunwa ka daura ma mutum yunwa wasu zaka ga suna ma yara ukuba da yunwa sai a hana yaro abinci a yunwa ba ta da daɗi ai saboda haka wannan yana iya kai mutum zuwa ga fishin Allah madaukakin sarki Allah ya tsare to kaga masu ajiye dabbobi sai su kula ba wai kai ta cewa a kawo ma kyanwa an samu a kawo ma an kawo me zaka bata in dai ka san baka da abin da zaka bata to ka kyale wasu zaka ga sun killace su har daure su suke ko a samu dabba a daure ta a cikin keji to in ka san zaka ajiye dabba to ka samu mishi abin da zai ci in ba haka ba ka bashi ya fita Allah zai ciyar da shi Allah zai ciyar da shi tsuntsaye ai suna suna tashi da safa ba su da komai abin da za su amma za su dawo kuma cikin su a koshe wa yake ciyar da su dan haka tsuntsu ko ka tsare shi ko baka tsare shi ba Allah zai ciyar da shi haka nan wannan eh, dabbobin da ake gani na gida kamar mage da sauransu ko ka tsare ta ko baka tsare ta ba za ta ci ta yawa ka tsare ta ka hana ta inda lokacin ko kana ajiye da ita za ta fita ta je ta nemi abin da take so kila abin da kake bata bata bukatan shi ko wanda zai ce tuwo nake ci tuwon za ta ci ta kyanwa ba tuwo take bukata ba ita tana bukata abin da ba wannan ba Allah ya mata abincinta daban arzikinta daban kila abincinta shine ta je ta ci bera <laughs> kai kuma ka ce tuwo kake so ta ci kuma ba za ta ci ba in za ka wata kana sa mata tuwon sai dai ta yi tsari a kai ko kashi ba ta ci ba ba abincinta bane in kana so ka bata madara yanda kake shan madara da safe ka sa a siyo ma ka bata ita ma ta sha dan ka samu lada wasu zaka ga masu kulawa zaka ga dabbar tana ta sheki ma abin sha'awa kila yana neman lada da wannan saboda haka babu kyau ka hana mutum abinci ko abin sha tunda hatta dabba ma an hana ta abinci kuma abin yayi sanadiyar ga wanda ya hana dadin zuwa faɗawa wutar Allah da azabar Allah to kaga mutum shi ya fi wannan dabba kima shi ya fi ta cancanta da girmamawa da kulawa Allah ya girmama ɗan adam Allah ya ce walaƙad karamna bani adama lallai mun girmama ɗan adam ɗan adam yana da girma yana da mutunci yana da matsayi a wajen Allah shi yasa Allah ya fifita shi akan halittunsa gaba ɗaya Allah ya ce wa faddalnahum ala kathirin na khalaqna tafdila har ma abubuwan da Allah ya halitta ɗan adam ya fi su yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawan Allah sun fi mala'ikun Allah daraja duk da mala'ikun Allah bayan Allah ne na kwarai masu ibada ba sa saba ma Allah amma waɗannan ƴaƴan annabi Adam sun fi mala'ikun to Allah ya girmama su Allah ya girmama su saka wannan girma ne na Allah shi yasa Allah ya ce mala'iku su girmama annabi Adam su mishi sujada saboda me ya fi su daraja ya fi su girma haka Allah ya fifita ɗan adam a halittu daban-daban haka kada ka raina ɗan adam kuma kai ma kada ka raina wannan girma da Allah ya maka ƙala haddatana malikun annafi an abdullahi ibn anna rasulallahi sallallahu alaihi imra'atun fi hiratin hatta matat ju'an fa dakhala fiha an-nar a'lam لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض وانا إيرو وانشا حديث نيما زال الله صلى الله عليه وسلم يشي an yi wa wata mace azaba kan wata kyanwa da ta tsare ta har sai da ta mutu saboda yunwa don haka sai matar ta shiga wuta saboda ta tsare wannan dabba babu ciyarwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la anti amtiha ko kuma aka gaya ma wannan matar dalilin shigar ta wuta ke dai baki ciyar da ita ba wala saqaitiha kuma baki shayar da ita ba har kuma yayin da kika tsare ta kuma baki kyale ta taje ta ci abin da za ta ci ba na arzikin ta ba sauran dabbobin ƙasa inda kin kyale ta taje ta ci abincin ta ta dawo ko dabba an ka kyale shi zai je ci abincinsa amma ka tsare shi yasa an ka tsare dole ka bashi ai yanzu masu ajiye dabbobi suna kiwon su don su siyar da su suna barin su da yunwa ne ai dole za su dinga wannan jigila din ai yau a sai kai ko ba sai harawa ji ba sai wannan yi wannan yi wannan ko saboda riba to ko ba za ka ci riba ba ka ciyar da shi ka ciyar da shi قال باب من رأى أن صاحب الحوض والكربة a haƙƙo bi ma'ihi mana yake cewa babina, wato wanda suke ganin cewa wanda ya fi cancanta da ruwa shine wanda ya samar da ruwa misali sahibul haud wanda shi ya zo ya fara kafa matsuguni ya yanki wannan wajen ko ya saru wannan dajin ya samar da wajen shan ruwa to shi ya fi cancanta da wannan ruwa ko kuma mutumin da yake da butarsa ko yake da abin ruwansa ba za ka zo ka ce kai ya baka ma'ana ka hana shi sha ba shi ya fi cancanta da wannan ruwan da haka mai ruwa shi yake da iko da ruwan amma kuma ba a so ya hana wani ba a so ya hana wani kenan da za a samu sabani kan rijiya sai a ce to asali wa ya tona ta wanda ya tona ta asali sai a ce shi ne tashi shi ya fi cancanta da ita قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكده فشرب وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره قال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أهدا يا رسول الله فأعطاه إياه فأنا حديث يا قبات حديث عبد الله بن عباس cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo mishi da wato ƙwarya ko kuma koko ko wani abu kaman tasa wanda yake dauke da abin sha sai ya sha kuma gefansa akwai wani yaro karami gefan hagunsa kuma akwai dattawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yaron nan da yake daman sa, ka ba da izini ka ba da dama wannan abin da na sha in fara gabatar da dattawan nan kafin baka ma'ana haƙƙinka ne yanzu sai ya ce wallahi ni dai ba zan fifita wannan ragowa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan fifita wani akan kaina ba ni mai kucancanta na sha kafin wani ya sha ko ma'ana ya fi so ya fara samun albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wani ya samu domin abin nufi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ma'ana abu ne wanda yake mai albarka to kai da zaka fara taba zaka samu wannan albarkar ta same ka kafin ta samu wani ya ce to ni wannan albarkar da take cikin wannan ƙwariyar inda bakin annaba Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha to ni nake so na fara sa baki na akan wannan wajen kafin wani ya saka in ba dan haka ba zan ce a basu mana inda ba dan annabin Allah bane sai ne yadda a basu amma wannan falalar ni ba na son wani ya riga ni samun ta saboda haka kenan yanzu inda za a zo a zauna idan za a fara rabu yanzu kamar ni da nake zauna nan nan ne dama na nan ne hagu to daga dama zan fara rabu ko da a ce waɗanda suke nan sun fi waɗannan shekaru daga nan za a fara sai dai waɗannan sun ba da izinin cewa a fifita waɗannan mazala sallallahu alaihi gabatar da dama cikin al'amuransa yana ba shi sha'awa an gane ko kuma wannan wani hukunci ne na Allah maɗaukakin sarki fifita dama akan hagu yanzu ai mutum ba zai ɗauki hannun daman ka yi tsarki da shi ba ko zai me yasa kai ma kanka zaka ji kyamar haka ko da haka ya zama ɗabi'a ce ta ɗan adam haka nan inda yaro zai zo ya miƙo ma abu da hannun hagunsa za ka masa faɗa ai ko ka kwaɓa hannun ko ko kai ne haka kawai wani ya baka abu da hannun hagu sai ka gafi bai kyauta ba to Allah ne yake <clears throat> zaɓar abin da ya so ya fifita shi shi yasa waɗanda Allah zai ɗaukaka su ranar tashin alkiyama masu adalci akan iyalansu da 'ya'yansu da ma abin da suke jibinta Allah zai ajiye musu kujeru na haske a damansa ranar tashin alkiyama banda hagu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal muqsitina ala alamana min nurin yau alqiyamati an yamini rahman cewa ranar tashin alkiyama A masu adalci ma'ana za a sanya su akan wasu matsugunai cewa za a ajiye su akan wasu kujeru na haske a daman Allah haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa yana cewa inna allaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layl wa kilta yadayhi yamin Allah yana shimfida hannayensa da daddare cikin dare domin wanda yayi laifi da rana ya koma ya tuba ana Allah yana bude kofarsa ta karban tuba haka nan da rana kuma Allah madaukakin sarki yana sake bude hannayensa wanda suka dace da shi ba irin namu ba domin wanda ya laifi da dare ya koma ya tuba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma dukkanin hannayen Allah dama ne kaga ba irin namu bane ke mu hannun mu akwai dama da hagu hannayen Allah kuma duka dama ne kuma dama din ba wai kace hannu irin wannan mai yatsu ba Allah kadai ya sanya hannun shi yake Allah ya ce yana da hannu yana da shi ko ma manaka Allah da lima khalaqtu bi yadayya ce me ya hana ka ka yi sujjada ga abin da na halicce shi da hannuwa na guda biyu Allah yana da hannaye manzo Allah yace kilta ya ya yamin kuma dukkan hannayen guda biyu ne kuma dukkan su dama ne amma ya suke ya suke wannan Allah ya bar makan shi sani saboda haka fifita dama akan hagu wannan shari'a ce ta Allah hukunci ne na Allah tsari ne na Allah قال رحمه الله تعالى حدثني حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأبودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض to mu roƙi Allah kafin bayanin wannan hadisin kar Allah ya aukar da mu cikin irin waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisin yake cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa zan kaɗe wasu mutane daga tafki na na ranar tashin alkiyama shine alkauta manzo Allah yace zan dinga kaɗe su kamar yadda ake kaɗe raƙuma baƙi a inda ba wajen su ba ana akwai tafkin da Allah maɗaukakin sarki ya tana dama annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya kwatanta shi da cewa ma'ana nisansa ya kai daga wato sana'a zuwa wani yanki na ƙasar yaman ma'ana yana da faɗi kuma faɗin shi da tsayinsa ɗaya suke ma'ana yadda faɗin shi yake haka tsayin shi yake kuma yawan motsar da ke cikinsa ya kai kamar yawan taurarin da suke sararin samaniya duk wanda ya sha daga wannan tafki ba shi ba kishirwa har abada to a ce an kore ka a cikin wannan tafki ai akwai asara ko duk wanda aka ce an kore shi a wannan tafki me zai kawo a kore mutum shine idan ya saba ma karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisan ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga mala'iku suna kore mutane daga wannan tafki suna hana su sha zai ce waɗannan mutane na ne mutane na ne me yasa ake kore su mala'iku za su gaya masa cewa baka san me suka haifar bayanka ba kenan sun bar hanyarka sun bar tafarkinka sun bar karantarwarka ko sun jirkita addininka to shi yasa da farko nake cewa kar Allah ya samu cikin wanda za a kore su a wannan tafi kamar duk wanda ya sha shi ba shi da kishirwa ba shi da kishirwa kuma har abada kuma shi wannan tafki ana shan shi ne kafin a ya shiga aljanna to kaga an kore mutum kaga an mushi iyaka da shiga aljanna kenan sai ya ji ya gyaro a baya dole sai ya gyaro abin da yasa aka kore shi a waje akwai dalili ma'ana abin da Imam Bukhari yake so ya gaya mana anan yana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda tafkin sane shi yake da iko ya kore wannan ya ce wannan ya sha Allah ya sanya mu cikin wanda za a sa su sha qala haddathani Abdullah ibn Muhammad qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ayyuba wa Kathir ibn Kathir يزيد, يزيد أحدهم أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تعرف لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك قالت نعم ولا حق لكم في الماء قالوا نعم wannan hadisi yana kuma tarihi ne na annabi Isma'ila alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi jin kai ga uwar annabi Isma'il ita ce Hajara lokacin da annabi ibrahim ya zo ya ajiye ta a wannan fako inda babu ruwa babu shuka ba komai sai duwatsu sai allah ya ba ta rijiyar zamzam ma'ana ɗan nan ya yi ta kuɗa da ƙafar shi sai wajen ya tone sai ya zama ruwa yana fito to lokacin da ta ga ruwan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan uwan Isma'il inda ta bar ruwan zamzam da ba ta tare shi ba to da ya zama wata magudanar ruwa mai nisa sosai mana lokacin da ta ga ruwan saboda tana cikin hali na bukatar ruwa sai tana tara ruwan mana kaga kamar yanda in ka samu ruwa za ka dinga tattare shi karya tafi sai tana sa ƙasa da duwatsu tana tara ruwan zamzam manzala sallallahu alaihi wasallam yace da ta bar ruwan zamzam din nan a yanda ya fara bugowa to haka zai ta gudana zai ta kwarara amma sai ta tsare shi ko kuma da bata kamfata daga ciki ba da ta bashi yanda ya fara zuba din nan to da yanzu ya zama wani magudanar ruwa mai nisan gaske kuma duk da haka bai hana ya zama ruwa din a waje ɗaya ba tunda iyaka daga idan ruwa ya fara kuma har yau ɗin nan kullum an je ma yawan litocin da ake cirewa a rijiyar nan sai ka yi mamaki ana cire miliyoyin litoci kuma bai taɓa tsayawa ba wannan kuma wani iko ne na Allah maɗaukakin sarki ya ce sai ƙabila ta jurhum ko ta ƙabila daga yankin ƙasar yaman sukan yi yawon su duk shekara su zo su wuce ta wannan waje to a wannan shekarar da suka zo sai suka ga alamar akwai ruwa a wajen kuma ba su taɓa ganin ruwa a wajen ba ko da suka zo sai suka iske ita wannan mata da ɗanta suka yi mamakin abin da ya kawo ta ta ce ga dalili ga dalili sai ta zauna a wajen to wannan kabila sai suka ce to kin yadda mu zauna tare da ke ma'ana nan wajen ya zama shine mu sai ta ce na yadda amma ni nake da iko da rijiya ta ba ba kenan wanda ya tona <laughs> rijiya wanda ya samu ruwa shi yake da iko da ruwa kuma a haka aka tsaya shi yasa har yau a suƙuya wanda suke shayarwa su ne wato tsatsan wannan ita matar ma'ana dangin annabi Ismail su ne wato banu hashim da banu mutsalib da sauran wasu bangare na ƙurai su suke shayarwa daga ruwan zamzam shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yazo yayi aikin makka da ya je rijiyar zamzam ya ce in ba dan mutane kar su yi dunduzo ba su zo su taru su yi cinkoso a wajen ya ce da ni zan ɗebo ruwan domin su suke da haƙƙi da ruwan shi dangin annabi ismail su suke da haƙƙi da ruwan ya ce to amma in na zo na ja da kaina yanzu to kowa ma zai ce sai ya ja don haka sai ya bari ake ja shi yasa su abbas abbas baffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sauko garin maka ya bar mina an zo aikin haji dan ya je ya gabatar da wannan hidima ta shayar da alhazai daga ruwan zamzam haka su ne suke kulawa da wannan ruwa kuma har yau din nan har yau su ne kabila ta jurhum shi annabi ismail ba daga kabilar ba ne ya tashi ne a cikinsu ya tashi a cikinsu ya yi aure a cikinsu shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zama kuma balarabe ta wannan bangaren قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر من مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد الأصل ليقتئ بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك قال علي رضي الله قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن أمر أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث شما بنغران شيا غباتا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jinsin mutane guda uku Allah ba zai musu magana ta tausayi da jin ƙai ba ranar tashin alkiyama ba zai kuma musu kallo irin na tausayi da jin ƙai ba waɗannan su ne na farko mutumin da ya yi rantsuwa a kan abin siyarwansa ya ce wallahi tallahi abin da ka taya ɗin nan an ban abin da ya fi haka ban siyar ba kuma ƙarya yake ya karba ana yi ko ba yi ai zai wahala ma ka je kasuwa ka taya abu ya ce wallahi ba haka na siya ba yana wahala ka samu ɗan kasuwa zai ce ma haka ba ce wallahi ka je ka je duk inda ka samu ma ka kawo kuma za ka yi zuwa ka samu ƙasa da haka zai ce in ka je ka samu ƙasa da na haka kawo ma'ana yana yin haka ne ba don komai ba don dai ka yadda da abin da ya faɗa ko saboda haka duk wanda ya irin wannan rantsuwar alhalin yana cikin ƙarya to Allah ba zai kalle shi ba kallo na rahama ba zai yi jin kai gare shi ba ba zai ji tausayinsa ba ranar tashin alkiyama Allah ya tsare sai mutumin da ya yi rantsuwa ta ƙarya ya ce bayan sallar da asar me yasa bayan sallar da asar ba wai ana nufin zai iya rantsuwa kafin sallar da asar ba saboda shi wannan lokaci na bayan sallar da asar lokaci ne mai daraja lokaci ne mai alfarma lokaci ne da Allah yake amsa addu'an bayi musamman kafin faduwar rana kuma ka san a lokacin ne kasuwa ta fi kan kama kowa yana so ya abin nan ko mai son ya bar kasuwa ya tafi ƙauyensu ya ganin ko nawa ma ka ce mishi zai iya biya yana ganin in yayi dare kila zai rasa mota haka duk wannan factors din za su sa mutum ya yi rantsuwa to mutumin da bayan da asar yayi rantsuwa dan ya kwace haƙƙin wani mutum musulmi to shi ma wannan mutumin ba zai Allah ba zai kalle shi kallo na rahama ba ba zai mishi zance zance irin na jin kai da sosai ba sai kuma ya ce mutum na uku mutumin da yana da ruwa kuma ruwan ya wadace shi har yana da saura ya rage sai ya hana wannan ruwan sai Allah ya ce mishi ranar tashin alkiyama ku ji hatsarin wannan sai Allah ya ce mishi alyau yau din nan amna'uka fadli abin da yake nawa ne na sarara na rara zan hana ka na ruwa kamar yadda ka hana abin da hannunka ba shi ya samar ba to ana ya fi ma hatsari ka hana ruwa Allah ya tashi ranar tashi alkiyama ya ce yau kyautata da baiwata ta zan hana maka kamar yadda ka hana ranar tashin ranar da kake duniya alhalin hannun yanzu dan ka tona rijiya kai fa aikinka tono ne waye ke samar da ruwa ai mai tona rijiya ba shi yake samar da ruwa ba sai ka samu wanda ya fi kowa ƙwarewa a tonar rijiya Allah ka kasa tona ya tona ɗin amma babu ruwan ko sono ake zuwa da motar bohol a tona sai dai a cimma dutse ya yi ta hayaƙi da abin na yi ta tona a tona so nawa ma ba a samu ba na ganin mata wajen ku an yi haka ko sau da yawa gina alhaji a kai yi <laughs> babu saboda ba mutum ba ne ke ba da ruwan Allah ne sai ka ga wani kuma yana nan ƙila makwacinka ne ɗan rijiya ne bai wuce ƙafa biyu zuwa uku ba sai tona ya samu ruwan zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah ne yake bada ba mutum ba to ya za a yi Allah ya baka kai kuma ka hana wani haka in ka ganka da ruwa wannan kyauta ce ta Allah ba wai ikon ka bane ba iyawan ka bane ba dabarar ka bane ya zo ya gama ma komai ya ce a'a za a yi kaza za a yi sobe za a yi menene ya gama sobe din shi sai Allah ya ce ban bada ruwan ba haka ne ko wani ma sai an ɗauko shi daga wani gari ba ke ɗauko wasu wasu a ɗauko su daga kaduna wasu a ɗauko su a ce ai sun daɗe suna tonan bohol su zo sai su rasa haka Allah ne ke ba da ruwa ko da hannunka ya yi tono hannunka illa iyaka nashi shine ya tona ƙasar ma'ana ya bi matakai na neman samun ruwan amma mai ba da ruwan shine Allah shine Allah maɗaukacin sarki yake cewa a fara'aitumul ta shirabun? shin yanzu ba za ku bani labarin ruwan da kuke sha ba a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun shin ku ne kuke saukar da wannan ruwa daga cikin giragizai ko mu muke saukar da shi ba wani mai saukar da ruwa sai Allah madaukakin sarki saboda haka ba a hana ruwa kana da ruwa kai ko ƙarshen ruwan da kake da shi kenan kana iya fifita wani ka bashi sai Allah kuma ya ma abin da ya fi wannan yana daga cikin kyautatawa da musulmi zai yi ma ɗan uwansa da kuma samun daraja in ya zo neman ruwa ka juye kai ka nemi wani ka ɗiba <clears throat> ko da wajen alwala ne ko wajen ɗiba ruwa kai abin da ke kwandonka ko kuma yake gugarka ko bokitinka ka juye masa kai ka nemi wani wani yana cikin alkhairi duk yake alhamdulillah yanzu dai akwai ruwa ko har ma ya yi yawa ko yana nema ya yawa za a ce a wasu wajajen to muna roƙo Allah madaukakin sarki inda yayi ruwa yawa zai yi barna Allah Allah ya takaita shi waɗanda kuma wannan ambaliya ta shafe su Allah ya mayar musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya takaita ruwan ya sa barnar shi ta takaita abin da ya taba na amfanin gona Allah ya ceto shi sauran kuma ambaliya da ake hasashen zuwan su in sun zo Allah madaukakin sarki ya tsara dukiyoyi da rayuka da gidaje muna roƙon Allah madaukakin sarki a amfani mu da abin da muka ji subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu